Koma ina da ita kaina ya kulle kuma ko da can ma da na isanar da kai ba wai ina nufin baka isa bane kawai linzamin shedan ne ya fusge ni to shikenan tunda abubuwan suka faru wani irin mataki ka ɗauka zuwa yanzu babu wani mataki da na ɗauka sakamakon matsalolin da suka cushe mu yanzu me ka wacce take matsaloli na da suke damuna suna da yawa da wanda na sani da kuma wanda ban sani ba amma abu na uku shi ya fi haddasa samun su kuma shi zai mun maganin su na farko mutuwar ana na biyu sanin wanda ya kashe ta na uku inda kudin suka shiga na farko dai ana ta riga ta mutu batun kudi kuma ko sanin wanda ya kashe ta wannan kuma wani abu ne wanda sai mun tashi tsaye mun tsananta bincike matuƙa da gaske tun kafin raihan bincikenta ya gano cewar kuɗin ma kai ne ka shiga ofis ɗinmu ka fita da su rehan lafiya na ganki haka hmm. rana tara na barawo rana ɗaya tak na mai kaya ka sani duk abin da ka aikata kake ƙoƙarin ka binne shi to allah ya tona asirinka dakata babu wani kalman da za ka yi amfani da shi wanda zai sa na yadda da kai ka sace kuɗi ba da sanin kowa ba amma saboda rashin tsoron Allah da kai ake yawon tukumar kowa hmm, hmm. kana zaton ruwa ta sha to ai ko ba su ce komai ba hakkinsu da ka ɗauka ya isa Allah ya tona maka asiri ka sani kai ne ka kashe ana da mai gidanta yasa duk lokacin da na tambaye ka wani abu akan kes ɗin sai ka nuna min baka san komai ba bahaushe ya yi gaskiya da ya ce mugu ba shi da kama saddam don haka dole ka fuskanci hukunci guys coming. Ina ta buga-buga kofa. Ba a bude ba lafiya? Wallahi bacci ne mai dan nauyi fara dauka na. Ke haƙuri. Ba damuwa. um, dama ina so na tambaye ka ne Allah ya sa na sani <laughs> ka san fales hospital eh, na sani ba ki da lafiya ne lafiya na gala wallahi but amma an ce can ne asibitin ana so ina so na je na dan gudanar da wani bincike a wajen me yake bukata a gare ni ina so kuma je tare ina ka saya ne haka no ina tunanin na manta wani abu a ofis kaman ko kaman na manta ba komai mare kawai ba komai kamar na ah sorry um, da Allah tambaya muke muke so mu tambaye ka abdallah muna neman nan ne wajen dr eh, impact office din dr sale ok dr sale ok wannan na farkon ok wannan office thank you very much thank you, thank you. sunana rehan so muna aiki ne da saboda haka za mu yi bincike ne kaɗan a nan wajen um, da allah a cikin ɗinka akwai wata wanda kake dubawa ana sha'ibu? na santa alhamdulillah su da allah a cikin laluranta na ciwo wai tana da ciki bayan haka tana da cutan kansa? Mm, duk wani bayan da ke ni ban san shi ba saboda asali ma ba ni ne likitan da nake duba ta ana ba ta da ciki kuma ba na tunanin tana dauke da wata cuta da ta shafi kansa a tare da ita ya haka yi ka san haka saboda ni ana take gani ni ce likitanta yana idan na kawo maka fayil ɗinta za ka tabbatar da haka na tabbatar yanzu zaka gamsu da abin da nake gaya maka cewa ana ba ta da ciki kuma ba ta dauke da wata cutar kansa thank you um, doctor dalla ku yi haƙuri yanayin aikin ne ya zo haka amma dalla ku yi haƙuri so na kuma gode allah ya saka da alkhairi so next time idan wani abu ya taso za mu buƙaci haɗin kanku insha Allah ah, thank you very much thank you na gode na gode yawa malam lafiya zaka shigo mu office ba excuse a ah, da Allah na dakta din da yake zama wannan office kake magana ban zaman ya in ne maka tambaya kana yi min tambaya ka shigo mu office babu excuse kai waye ne wai so ka yi haƙuri na shigo maka ofis ba tare da izini ba um, da Allah ina daktan da yake aiki a wannan guri da Allah ni ne mai wannan ofis babu wani wanda yake zama wannan ofis din idan ba ni ba da Allah ba ka da wani abokin aiki ko wani amini haka wanda yake zuwa ya zauna a gurin bayan baka nan babu wanda yake zama a wannan ofis ni kaɗai ne mai wannan ofis din tun da aka ɗauke ni aiki a wannan asibitin ban taɓa fashi ba hasali ma ranakun da muke da su na hutu a sabar da lahadi ni rana ɗaya ce tak ba na za ofis ah, da Allah wannan biran fa to aini ban san ba da wannan biran a ba da Allah in ba za ka damu ina son biran nan mana Allah babu damuwa bismillah thank you na gode shekana ciki? Sorry da na ciki wallahi. Wato na fito daga ofis din sai kuma na haɗu da wani tsohon abokina. sai ke gaya mu akwai matarsa da kwantar a asibiti so shine muka shiga na duba ta amma me yasa baka bari mu na fito sai mu shiga tare mu duba ta ba no don wari kake da bayan na musu bayani nace tare nake da aboki aiki na kuma ke ma kina gaishe ta Allah ya sauke mu je to amin so ba kyas wadon ka je ka yi mun fingerprint ka kamo yanzu na jiranka yalla bai ai ba za a same su ba yanzu sai dai gobe saboda sun tashi to ni oda ce na baka ka je ka mun fingerprint ka kamo yanzu duk inda zaka je umarni ne na baka wallahi ba za a sami stupid baka da hankali ya ina baka oda kana kana mun musu are you stupid what do you mean ba za ka je kai ba jimana look me yake faruwa ne haka look at this yalla bai cewa in kai ai mai printing kuma sun tashi look na sha gaya muku ku rika girmama wanda ya girme ku a aiki ko babu komai da ya umarce ka sai karɓi umarnin ko sun tashi ko ba su tashi ba ya san dai kai masa biyayya wai za ku rika irin wannan abubuwan hakuri yara ne sai a hankali abubuwa irin wannan abu yana ina daure man kai wallahi